ulahu ku yi masa addu'a wata riwaya manzo Allah ce man qala jazakallahu khairan faqad balaga fil yace Allah ya saka ma da alkhairi ya kai matuka a cikin sakayya da yabo yace bismillahir rahmanir rahim kitabun fil istiqradi wa ada'i duyuni wal hajri yace littafin cin bashi wa ada'i duyuni da biyan basussuka Walhajiri da ɗora hannu akan dukiyar wanda ba shi da hankali ko yaro karami ko babba ba shi da hankali wata taflisi da tsiyacewa ma'ana in mutum ya tsiyace mutum ne mai kuɗi aka sai yana da dukiya yana kasuwanci yana hulɗa da mutane sai ya zo dukiyar ta kare nan da nan sai a ɗora hannu akan tasarrufinsa hukuma ta ce wane fa dukiyar kudin ya kare yanzu ya tsaya ce duk kar babu wani babu wani wani hulɗa da za a yadda na na kuɗi yaya ake a san mutum ya tsaya ce shine yayi tafsilisi shine sai aga cewa abin da yake samu yafi abin yake samu bashin da ke kansa yafi abin da yake mallaka hmm. to tasarrufi ba za ta yi ba kenan sai dai in za a yi ƙarya ko hmm. babu man ishtara bid-dayn wa indahu thamanuhu aw bi hadratihi yace babin da ke bayanin wanda ya sayi abu bashi ba shi da kuɗin da zai bayar yanzu sai zuwa wani lokaci ko kuwa yana da duk kuɗin amma ba su tare da shi yanzu sai in mun je gida ko in an je wuri kaza sai a biya duk ya halatta قال حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن, عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال yace ghazawtu ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai manzo Allah ce kaifa tara ba'iraka atabi'ini sai manzo Allah ce majabiru me kake gani wannan rakumin naka zaka sayar min qultu na'am sai jabiru yace i fa bi'tuhu iyahu sai ya sayar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan rakumin a nan manzo Allah bai biya shi kuɗin ba falamma qadimal madinata yayin da aka iso madina gadautu ilaihi yace sai na sammako zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bil ba'iri da rakumin fa atani samana sai manzon Allah ya biya shi an yi cinikin bashi kenan ko ba ai ba amma manzon Allah ya biya ko to ya halatta kenan قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتي مني مذاكرة يورن إبراهيم دنغني دا جنجنا أتكين تنكين سلم sai aka ce aswad ya ce daga nana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ishtara nabiyyu ishtara اشترى طعاما من يهودي أي اشترى النبي صلى فقال annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman sai tace lallai manzon Allah ya sayi abinci min Yahudiyan daga wani ba yahude ila ajalin zuwa wani lokaci warahanahu dir'ahu dir'an sai bashi jinginan silikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min hadidin na karfi akan haka ya halatta kenan ko bai halatta ba babu babu a akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha aw itlafaha yace babin da ke bayanin wanda ya je ya ci bashi da zimman da niyya tun daga baka har zuci cewa ta dukiyar mutane ba da niyyan ya biya ba dukkan su ne sun je sun ci bashi sun ciwo bashi ba haka bane amma niyyar su ta sha bamban innamal a'malu niyyati wa innama kulli mri'in ma nawa wa innama kulli mri'in ma nawa duk sun je sun ciwo bashi amma kowanne da niyyar da ta sa ya je ci wannan bashin to za mu gani kai da Allah madaukin sarki zai musu قال حدثنا Bin العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا an بن بلال عن عن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي ان كربو daga manzo Allah tsira da mice Allah tabbata gare shi ce. man akhadha amwal an-nas yuridu ada'aha duk wanda ya yaje ciyo bashin mutane da niyya da zimman cewa zai biya addallahu anhu Allah zai hore masa yadda zai ya biya bashin wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah duk wanda ya je karbo bashi da niyya ya halaka dukiyar ba shi da kyakkyawan niyya a cikin zuciyarsa zai biya to sai Allah ya halaka da dukiyar ya je ya ciwo bashin sai Allah ya halaka dukiyar ya rasa ma me yayi da kuɗin sai kuɗin ya kare a lalace sannan ga ɗimbin bashi a kansa saboda me saboda mummunan niyyar da yayi babu ada'id duyuni yace babin da ke bayanin cewa wajibi ne a biya basussukan da ke kan mutane duk sa'an da ka matsu ka je ka nemi a baka rance din aka baka kai ma wajibi ne a kanka kana samu ka je ka biya bai halatta ba ka samu kuɗin ka ki biyan bashi ma'ana za ka toshe kafan gobe in wani ya shiga cikin halin in ya je a hana shi kenan kayi laifi guda biyu kenan wa qala Allah ta'ala yace Allah madaukakin sarki yace إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا الله مدوكاكين سركي يأمركم إن حرف توكيل الله اسمها جملة يأمركم في محل رفع خبر إن أليس كذلك Allah yana umurtan ku an harfu masdariyin wa nasab tu'addu jumla ma wal jumla fi tawil al masdar maf'ul ya'murukum kenan ko al amanati maf'ul tu'addu kenan mansubun wa alamat nasbihi al kasra niyabatan an al fatha li'annahu جمع المؤنث سالم أليس كذلك؟ الله أكبر رأيت السماوات أو رأيت السماوات ya zama gwaranci kenan ba me ba haka ya faɗa cikin mulhatul irabi ko wa ammal kasra fa takunu alamatan lin nasbi fi kaza kaza kaza fi kaza ba haka bane ba haddace nahu ba <laughs> lallai sai an karanta nahu yace Allah lallai Allah yana umurtan ku ku mayar da amanonin mutane ila ahliha zuwa mazuwa amana din amana ta hada duk abinda Allah ma'atuminta alai abinda Allah ya baka amana wankan janaba sallah azumi zakka duk shari'o'in musulunci hakkokin mutane dan amana ta kasu kashi biyu amana tsakaninka da Allah amana tsakaninka da bayin Allah duk amana ce da Allah ya ce wajibi ne sai ka bayar da su ba da zalunci ba ba da barna ba ba da kama karya ba wa iza hakamtum bainan nasi ya ce in kuka yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adli ku yi hukunci da adalci inna allaha lallai allah maɗaukakin sarki ni'im ma ya izukum bihi ma dalla da abin da allah ke muku wa'azi da shi ma'ana abin da allah ke muku wa'azi yake nasiya ce ayi abu ne mai alkhairi ni'ima inna allaha kana sami'an basira lallai Allah maɗaukakin sarki mai ji ne mai gani aka ce sababin saukan wannan aya da aka je aka bude Ka'aba aka je aka bude Makka aka yi sai sayyidina Ali ibn Abi Talib ya karbi makullin Ka'aba wurin Usman ibn Talha wanda yake rike da makullin Ka'aba tun gada suka yi tun daga kakanninsa har izuwa shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai fada ma sayyidina Ali inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahli sai sayyidina Ali ya kira shi dan ka masa abin mun gane ko haka al'amura suke tafiya don a zauna lafiya in ka ce a'a wannan ce a'a shikenan sai ku zauna shekara goma ba wanda bukatarsa ta biya ba wanda ya samu abin da yake so kuma kuna zaune kowa ya kullaci kowa قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال يتي أن كربونا أبو ذر الله يكارى مسا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma absara yani uhudan da manzon Allah ya hango dutsen uhud qala sai manzo Allah ce ma uhibbu annahu tahawwala li dhahaban yamkuthu indi minhu dinarun fawqa thalathin da manzo Allah ya kalli dusin Uhud ai an san dusin Uhud ko girman sa yaya bai da iyaka ko sai manzo Allah ce ba na son wannan dutsen da nake gani Allah ya maidan min shi dinariya ma'ana dukiya a hannuna komin yawan dukiya. ma'ana dutsen uhudun aka mai da shi dinari zai kai dola miliyar ko tirliyar kenan ne karshen lissafi miliyon biliyon tiriliyon ko eh eh ai bahaushe sai ce fanci ka teku manzo Allah ce da zan mallaki wannan dukiya ba zan so ya kwa wannan dukiyar ta kwana uku a hannuna ba sai dai illa dinaran arsiduhu lidaini sai dai abin da zan ajiye don biyan bashi ai wannan dai ba za a koyi manzo ba za a yi koyi da manzo Allah wurin ba ko ya aka yi ko a wannan manzo Allah yayi nisa duk su kaunar da ake manzo Allah wani lokaci sai ga a manzo Allah sai kai hakuri nan dai ba za a shi eh haka ne duk abin da ya danganci kudi da son duniya sai mutane su yi kememe su rufe idanunsu baya yiwa kana son duniya fiye da kima sa'annan ka dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so bayan manzon Allah ya yi wannan jawabi sa'annan sun makala sa'annan sai ce innal aktharina humul aqalluna إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وأشار أبو شهاب بيديه وعن يمينه وعن شماله سيمن زعل الله يتي للي إن الأكثرين للي ما ستارة بن دوكيا أدونيا ما وداتا أدونيا ما ست بن دوكيا أدونيا هم الأقلون يوم القيامة سوني تلكا ومسيا تارانا تاشن قيامة illa man qala bil mali hakaza wa hakaza sai dai wanda ya yago ya mika anan ya debo ya bayar anan ya debo ya yi haka anan sa'an nan manzo Allah ce wa qalilum mahum kaɗan ne cikin masu dukiya ke iya yin wannan kaɗan ne cikin masu dukiya ke iya yin wannan a ya shige rantsuwa ai wannan ya shige wai ba sai ka yi rantsuwa ba duk fitina da ta taru da ta faru menene ainihi qaruna me ya sababin sanadiyan fadan shi da annabi Musa dukiya ya samu annabi Musa shekara ta kai aka je karuna kawo kawo zakkar dukiyarka kowane dinari dubu ka bada kwaya daya kowane dirhami dubu ka bada kwaya daya ya buga ya buga ya gani rabuwa da dukiya, da buwa da kuɗi yana da wahala sai wannan annabi Musa ya dame mu ya kamata mu san yadda zamu yi da shi sai je samu wata mata ya ce ke me kike so duk dukiya abin da ke so ki fada zan baki ki je ki kulla ma annabi Musa sharri sai ta yadda sai da annabi Musa ya je tara jama'a yana wa'azi ya sake linzami duk wanda ya sata a yanke shi wanda ya zina inda ya taba aure ba a yi mai bulala ya aure a jefe shi sai karuna ya daga hannu ya ce ya Musa kace duk wanda ya zina in ya taba aure a jefe shi Ya ce i eh, ya ce koda kai ne ce eh koda ma'ana doka ana dora ta kan wanne ba annabi Musa bai san me ya shirya ba sha yake dan annabi Musa in kai kana in malami yayi barna babu komai kenan sai annabi Musa ya ce i eh mana doka tana kan kowa ne yace yaya aka yi gashi kai zina da wannan mata ke ki tashi <laughs> sai ta tashi mun ga sharrin dukiya ko eh, eh mun ga ibnu jamil da yace manzo Allah ya masa addu'a ya samu kudi da manzo Allah ya masa addu'a aka ce manzo Allah ya ce ka kawo zakka dukiya ka duba ka dauka maka bayarwa mm, sai kiya annabi Musa ya zai in kai ne yanzu kenan kai ma sai ka yarda manzanci ma a watsar sai manzo annabi Musa ya ce wallazi falaqal bahra li Musa wa najja bani Isra'ila ce na gama ki da tsarkin da ya tsaga ruwan ya yi kaza ya kaza sai ta ji abin ya yi mata yawa sai Allah ya shigar da tsoro da razana a zuciyarsa ta ce wallahi la'anta a atharu min ma'i sama'i ta ce wallahi annabi musa kafi ruwan sama ma tsarki wannan lalatacce ne shi ya ce min na faɗa ga abin da zai bani haka malamai suka kawo ba haka ai mutane yanzu sun shiga cikin aqidan karuna ko tare da cewa karuna din nan fa Allah ce inna karuna kana min qaumi Musa ina ma na kana min qaumi Musa da tare ake ko fa baga alai wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa ma'ana ba kudin ba fa inda ake ajiye kudin bankin da za a ajiye kudin makullan bankin sai majiya karfi za su iya ɗaukan makullan to kuɗin nawa kenan in qala lahu qaum la tafrah inna allaha la yuhibbul farihina kada kai alfahari da murna da alfahari Allah baya son alfahari wabtaghi fi ma ataka Allahu al akhirah duk abinda Allah ya baka ka nemi lahira wala tansa nasibaka min duniya, dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaika ka kyautata kai nagarta kai alkhairi kaman yadda Allah ya ba. wala tabghi al-fasada fil ardi kada kai ɓarna a ban kasa saboda sunna ce ta duk wanda ya tara dukiya sai yayi barna innal insana la yatgha an ra'aw wala tabghi al-fasada fil ardi saboda me saboda inna Allah la yuhibbul mufsidina Allah madaukakin sarki baya son mabarrata ko ina suke ko wane ne menene jawabin karuna qala inna ma utitu ala ilmin indi gwaninta na ne isana ne iyawa ne kwarewa na ne awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni shi bai san Allah ya halakar da waɗanda suka fi shi tsanani ba ne eh, cikin zamanin da ya gabata ba wa aksaru jam'an suka fi shi tara dukiya wala yus'alu an dhunubihimul mujrimuna ba shi kenan ba amma har yanzu sai ci gaba da tsagawa Fakar raja ala qaumihi fi zinatihi sai gashi nan ya fito da cika da isa da ji da kai shi kenan sai 'yan bana waɗanda ban da duniya ba abin da suka sani ya laita lana misla ma utiya karunu wa innahu lazu hazin azim innahu yace tabbas lallai karuna yana da rabo mai girma ma'ana duk wanda kan Allah ya bashi kuɗi mai rabo ne Allah na son sa kenan ko da ba shi da addini ai kun san ana da yawa kenan ko ba tun yanzu aka fara ba ko innahu la hazin azim to wannan gafala da hayaniya da rudani da suka shiga ciki duk da aka samu al'umma ta ruɗe ta shiga rudani tilas sai an samu malamai waɗanda suke natse su za su jawo da su kan turba in aka rashin sa'a malaman suka fi su san duniya al'umma ta gama lalacewa shi aka ce wa qala allazina utul ilma wailakum kaiton kaiton ba ku da hankali ne mecece duniya thawabullahi khair liman amana wa amila lada yardar Allah maɗaukakin sarki shine fi alkhairi ga wanda ya bada gaskiya ya aikin kirki amma wannan ba wanda zai samu illa sabi ba jiya shikenan suka ce ya laita lana misla ma utiya qarun wa in innahu la hazin azim ina ma damuwa mun samu ina ma da an dauke ni ina ma da an bani ina ma da kaza ina ma da kaza shine sai Allah madaukin sarki ya ce ma annabi Musa me kake gani an baka an baka me abinda kake so ayi ma annabi ayi ma karuna fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh sai aka kifar da shi aka mai da sama kasa kasa sama da shi da dukiyar duk baki daya fa ma kana lahu min fi'atin yansuruna wa ma kana lahu wa ma kana min al-muntasirina da suka ga azaba kirikiri fa asbaha allazina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وي كأنه لا يفلح الظالمون tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqina man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha ila akhir ma jaa fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna sai gasu jiya suka ce ana matsala na canza ya ce Allah ya mana asira duk yanzu an da muna daure wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa min ibadi wa yaqdir wai ka annahu la yuflihu zalimun jiya sun suke da suka shiga cikin hayaniya rudani in ba kuɗi ka samu ba in ba mulki ba ido rufe to sai aka samu qala allazina utul ilma sai aka samu muminai masu ilimi wanda suke cikin natsuwa suka ce wailakum haitonku ina hankulanku suke ne thawabullahi khairun neman yardar Allah shi ne abin da yafi samun lahira ai shi ne yafi ba haka Allah ya faɗa ba bal tusiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi suhuf inna hadha haka la fi suhuf al-ula suhuf ibrahim musa haka Allah da madaukin sarki ce fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wayka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir min ibadi wa yaqdiru لولا أمن الله علينا لخسف بنا ba dan Allah ya yi muna gamo da katar gidan rogo ba la kasafa bina da duk mun gama an je an daure mu sa'an nan sai Allah madaukin sarki ce tilka darul akhirat duniya kowa zai iya samu da kafiri da mumin duk sa'an da mutum ma ya fi sabon Allah sai Allah mai ta ya sake shi na tan rana ɗaya Allah zai kama shi cafke shi ke amma lahira fa sai Allah ce tilka darul akhiratu naj'aluha muna tanadarwa lillazina ga waɗanda la yuriduna uluwan fil fil ardi wala fasada waɗanda ba sa san ɗaukaka da barna ba su damu da duniya ba ashar abin da yafi kenan menene dalilin shine karshen aya ta ce wal aqibatu kyakkyawan karko lil muttaqina ya tabbata ga masu tsoron Allah madaukakin sarki to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal aktharina humul aqalluna wa fi riwayati yawm al qiyama illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza sa'an sai manzon Allah yace wa qalilum ba su da yawa kaɗan ne kwarai a cikin al'umma wanda zai samu kuɗi ya tuna Allah tuna hakkin bayan Allah a kansa wa sa'an sa'annan sai manzo Allah ya ce ma Abu Dharr makanaka makanaka ka tsaya nan ka tsaya nan wa taqaddama wa taqaddama ghayra ba'idin sai manzo Allah ya dan ci gaba kaɗan. kadan fasami'tu sautan Abu ya ce sai na ji wani murya wani wata murya wani murya fa an atiyahu sai ne na so na zo ma manzon Allah thumma zakartu qawlahu makanaka sai na tuna cewa manzon Allah ce ne na tsaya wurin kar na tsallake Allahu akbar hatta ati kai ce ka tsaya har sai na zo falamma a yayin da manzon Allah ya zo qultu ya rasulullahi allazi sami'tu aw qala as-sautu allazi sami'tu sai ya ce ya manzo Allah wani murya na ji ne ya dazu kala wa hal samita sai manzo Allah ya ce kaji kuwa qultu na'am sai nace eh kala atani jibril alaihi salam Allahu akbar sai manzo Allah ce jibril ne ya zo min a wannan inda idan a ce Abu Zarrin ya je ya dai saba amma akwai wani abin da zai same shi akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da Abdullah da Mas'ud a wata riwaya yaje da yaje zai karanta ma aljannai eh, alqur'ani wa in sarafna ilayka nafara min aljinn sami'u alqur'ana da suka ce sai manzo Allah yake yace kaga Abdullah da Mas'ud nan karga tsallake nan <laughs> akwai danja kenan <laughs> wa'annan nan ba a shiga sai <laughs> sai manya sai wanda Allah ya kiyaye to wannan da mutum ya shiga sai ya hadu da mai amma wannan mala'ika jibrilu ne ko sai manzo Allah ce ai mala'ika jibrilu ne yazo yace min qala man mata min ummatika la yushriku billahi shay'a Allahu akbar wanda ya mutu cikin al'ummanka baya shirka ko da kwatankwacin jankiya shine shirka din dakhala khalar jannata zai shiga Allahu akbar sharadi daya la yushrik billahi saboda Allah ce innahu may yushrik billahi faka annama harra min as-samai wannan misali shirka kuma ya kasu kashi uku akwai shirkul akbar akwai shirkul asgar akwai shirkun khafi shirkar akbar ta kasu kashi hudu tilas sai ka karanta tauhidi sai ka karanta shirka sai ka karanta eh, eh, eh, kafirci sai ka karanta nifaka sai ka karanta bid'a in ba haka ba wallahi tallahi ba yadda za a aikata ciki Allah ka rabu da wargi kar sai yaudare ka shirka ta kasu kashi uku a shirkul akbar wannan mutum yana yi ya fita daga cikin musulunci kaulan wahida wa shirkul asgar shine riya wa shirkul khafi shine abdullahi dan abbas yace ka kauli ahadikum ma sha Allah wa shi'ta aw ma sha Allah dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiwar sahabi yana cewa ma sha Allah wa shi'ta ya Muhammad sai manzo Allah ya ce aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah thumma shi'ta aw ma sha Allah wahdahu ma'ana manzo Allah saboda kare farfajiyar tauhidi baya son ma kai atafi tsakanin shi da Allah ka ce wa لأن العطف بالواو يقتضي أما العطف بثم يقتضي الترتيب والتراخي العطف بالواو لمطلق الجمع سيتي ونا سيتي ونا سيتي دي أما بثم تيوي ما شاء الله وشيت يا محمد زي ما الله صلى الله عليه وسلم يتي أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت أو ما شاء الله وحده shine shirkul hafi ke amma shirkul akbar shi in mutum ya yi duk shekarun da kai kana ibada ka rusa su dan tauhidi ya fi komai babin tauhidi ya fi komai hatsari duk sa'an da tufa ta fi komai fari ta fi komai saurin min ɗaukar mai dan ɗigo kaɗan sai a gansu to haka tauhidi in ba kiyayewa kai ba sakan ɗaya sai ka rusa ibadan da kai shekara ɗari sai ce innahu humayyu yushrik billahi faka annama kharra minas sama'i ka ce fadowa yayi daga sama fatahtafahu at-tayru tsuntsaye wannan kece nan wannan kece nan wannan kece nan aw tawi bihi rif ko iska ta tarwatsar da shi fi makanin sahih ya kai shi ba mu da triangle mun gane ko wa may yushrik billahi faka annama harra minas samai wa may yushrik billahi faka annama harra minas samai ba innahu may yushrik billahi ko to shi yasa manzon Allah baya duk abin da ya danganci shirka ko ta baya tsayawa nan da nan sai an bayyana mu mutane shirkul akbar shirkun asgar shirkun khafi shirkun khafi shirkun asgar ba za fitar da mutum cikin musulunci amma yayi laifi amma shirkun akbar wannan mutum na yi ya fita musulunci shi kuma ya kasu kashi hudu ne ko biyar ko shida ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kowanne da aya da abin da aka sa'an nifaka ta kasu kashi biyu nifakun e, e, i'tiqadiyyun wa nifakun amaliyyun nifakun i'tiqadiyyun sahibu fi darkil asfali minan nar sa'an nan al-kufru kufrani kufrun mukhrijun min al-milla wa kufrun duna kufrin kafirci wanda in mutum yayi ya kafirci ya fita da kuma kafirci wanda yake na butulci wanda yake eh, ko mutum yayi ba bai fita cikin milla ba waɗannan ba fahimta su kyakkyawar fahimta kai ba wallahi sai kai waye gari da asuba kai gini kai gini kai gini sai can da yamma ka zo ka rusa duk abin da kai kuma ba wanda zai tausaya maka dan ganganci kai san zuciya yasa ce wanda duk ya mutu cikin al'umma ka baya shirka dakhala jannata. zai shiga aljanna qultu wa in fa'ala kaza kaza kaza yace koda ya taba saba wa Allah yayi sata ya taba yin zina sa'an nan zai tuba sai ce eh koda ya taba yin haka zai shiga aljanna ma'ana duk wanda ya mutu kan imani kaulan wahidan zai shiga aljanna amma yaya shiga aljanna yake in ma a tsallako siraɗi lafiya lafiya a zo a yi mizani lafiya sa'an nan Allah ya ga dama ya ce ya yafe maka saboda ka zo da kyakkyawan tauhidi sai ka je ko kuwa a'a Allah madaukin sarki bai ga dama ya yafe maka ba ko hakkin Allah ko hakkin bayan Allah to sai a je a ladabtar da mai shi cikin wutan jahannama mako ɗaya zai shekara ɗaya ne shekara dubu ne shekara miliyan ne sai ya shiga wutan jahannama don wannan datti ba a shiga cikin aljanna sai an je an kankare wannan dattin an kona shine wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahabba sahabbai manil muflisu fikum manil muflisu wane ne matsiyaci ko matalauci sai suka ce al muflisu fina man la dinara lahu wala dirham ke ai matsiyaci shine wanda ba shi da ko dari shine matsiyaci ma'aunin da suke awo da shi daban abinda manzo Allah ke ke nufi daban sai manzo Allah ce al muflisu man ya'ti yawmal qiyamati bi salati wa zakati وصيامه وحجه ولكن يكون قد ظلم هذا وشتم هذا واكل اموال هذا واخذ من ذا الله تي اي متي يا شيني وندا زي زوران الاخره ده صلى كرببا كرببيا ده ازمي كربب ده زكاه ده مينه ده حج دو وانن سياي ايوكا نا عباده الله يا كربس اما سي اكاي رشن سا يا ظالمي واني يا تشوتي واني يا زاجي واني ya danne duke wane ya yi kama karya ya yi duk baki ɗaya al'umma kuma aka ce yau mai firru mar'u min akhihi wa ummi wane ne ba za ka yi ka yafi masa ba sai an baka hakkinka don sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har raguna guda biyu mai karo da mara kaho mai kaho ya cuci mara kaho sai an sakayya sa'annan a ce musu kunu turaban a nan ne kafiri ya ce zai ce ya laitani wa hal yanfa'u shay'un lai wa hal yanfa'u shay'an lay ya laitani kuntu turaba manzo Allah ce sai ya zo da waɗannan ayyuka duk Allah ya karbe su amma kash sai aka yi rashin sa'a ya zalunci wani ya yi kaza yayi kaza duk ga sunan suna ɗauna sai a ɗebo ayyukan da ya yi na bin Allah karbabu ɗin a biyawa ne babu naira da babu kuɗi ba dola ba komai ranar nagira sai ayyuka da su ake biyan bashi duk ayyukan da ya na kirki Allah ya karba sai a ɗebo a biya mutane ba su suka su har sai aikinsa duk ya ƙare sa'an nan ga shauran mutane kuma wa'ancan unguwan su ba a biya su nasu ba to yaya za a yi kuma arziki kuɗin shi ya ƙare arzikin ya ƙare ayyukan da ya ya ƙare sai a ɗebo laifukansu kowa gwargwadon abin da yake bin sai a ɗauko laifinka a ɗora masa an yi firi kenan ko a ɗaiko laifin wannan a ɗora masa a ɗaibo laifin wannan a ɗora masa don Allah ce la zulmal yau ba zali yau maganar zalunci ya ka kare inna lillahi sari'ul Isa sai an ɗaiko laifukan su duk an ɗora masa manzo Allah ce fa yuqdhafu fi nar sa'annan sai a ɗauke shi a saka shi wutan jahannama shine muflisi shine matsiyaci haka cikin shari'a haka manzo Allah ya faɗa sai in mutum tun da mutum ya mutu ne kan musulunci da imani komin karancin imanin zai shiga wutan jahannama ya je ya sha azabarsa duk azabar da ake sha cikin wutan jahannama sai ya sha gwargwadon yadda Allah ya ga dama sa'annan Allah ya sa manzo Allah ya cece su ko Allah ya fitar da shi gwargwadon adadin da aka yanka masa zai shiga ya sha azaba shekara ɗaya shekara dubu ya gama to wannan wutan ita ce naru usatil mu'minina wannan bangaren na wuta shine aka ce zai kare zai waye gari ba kowa ci ba wutan jahannama duka ba naru usatil mu'minina ke to sai a ɗebo su an tsarkakar da su kenan sun sha azaba sa'an nan a zo a saka su cikin wani ruwa wata korama ma'ul hayat a tsarkake su sa'an nan a ɗauke su a saka a cikin aljanna amma kan goshin kowa akwai alama tambari jahannamiyu wannan ba dan kungiya ba tun farkon fari ya shiga kungiya ba daga baya ne kowa ya gansu ya san alama to sa'an nan dama an ce duk wanda ya shiga aljanna ba shi da bakin ciki ba shi sai su ga wannan yana bata musu sai Allah ya cire wannan to sun saje abinda ake nufi kenan amma muna cin mutane na cewa kai abin da ga dama mai zina yayi mai sata yayi Allah ya ce man wanda ya mutu ya zai shiga aljanna wa in zana wa in sarak je ka kai abin da ga dama wani kaza zai cece ka wani kaza zai kaza kaza kaza wallahi tallahi yaudara ce Allah hakikanin gaskiyan abin shine abin da manzon Allah ya faɗa a duniya ina mallaka kana mallaka na kasa ɗaubar nawa na baka sai dai na zo na ɗebe abin da kake da shi ka tattara ka kawo min lahira da baka mallaka ba na mallaka zan baka ina hankalin mutane da a duniya ina mallaka kana mallaka wani na mallaka ba na iya na ɗebo na wani baka dan karamci na yi koyi da manzon Allah a wuri sai dai kai naka ka ɗebo ka kawo min in zo na karba shekara ta ka zo in kewayo in karba lokaci in zo in karba shine sai dan ni bani da kai baka da hankali ranar lahira da ni yau la tamliku nafsun li nafsin shay'a shine ni zaka zaka shantake wani ranar lahira din nan zan baka hmm? yaudara ta shiga ai yaudara zance shiga ai ya shige waifu ai ya shige da yaudara ta shiga ta yi barna wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahu haka Allah ya faɗa haka Allah ya faɗa in kana son ka tabbatar da haka yi karamci irin na manzon Allah manzon Allah ya ɗebo ya bayar mutane su tsaro su kawo ba a ba je ka ba makocin ka wanda ba da shi je ka ba wani je ka ba wani ya kawo gonar sai ba manzon Allah manzon Allah ce ara anta Alhafi hafi ka ba abu abuwa abu talha ko abu talha ke haka manzo Allah yake gonar da ya fi so ya ce Allah ina da ina da gonar na ba manzo Allah ce ina ganin ka je ka ba cikin dangin ka waɗanda ba su da shi dan me zaka zo ka ɗebe ka tafi a duniya ba kana mallaka ina mallaka wani na mallaka ba na iya na baka sai na ka zan zon karba a hankalci ranar lahira da bani da shi baka da shi zan baka قال حدثنا أحمد بن شبيب أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي أي من قام لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء illa shay'un ursiduhu aw arsiduhu lidaini ce an karbo daga Abu ta Allah ya kara masa yadda amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da a ce zan mallaki dukiya dinariya ko azurfa ko a hausan zamani dolar ko stalin ko riyal ba abinda ake bautawa kenan yanzu ba yanzu ka dauko dolar ko wane ne a afirka sai ka karbi imanin saboda dolar wannan ta zamo shaytaniya ana bautata masa dolar ta zama shaytaniya ana bautata mata ya zama taguti kenan ko amma ka sami za ka sa a jihunka ko za a taguti a jihunka yanda boko ya zama shaidan haka kuma dolar da stalin suka zama duk lissafin mutum yake yi ai yana samun dolar times nawa kenan naira shi kenan sai ya manta da imani ya manta da addini ya manta da tausayi ya man abin da yake so kenan ka ya samu ya tara ya samu ya tara ya samu ya tara to kuma sai me bayan haka sai me sai ya tara sai mai sai rana ɗaya a ce shikenan an gama an cire sirrin rayuwa ɗin shikenan sai ka faɗi sa'an nan aje a yi ma hisabi tun daga ɗari har miliyan sai a yi ma hisabi guda biyu duk dukiyar da ka tara sai a yi ma lissafi guda biyu sai ka ci jarrabawa in ba haka ba ka halaka yaya aka yi ka tara wannan dukiyar hanyar halak ka tara ko haramun in ka tsallake wannan ta ina ka ciyar da dukiyar hanyar halal ko haram waɗannan guda biyu sai ka ba da jawabin in ba haka ba wucewa manzo Allah ce da zan mallaki kwatankwacin misalin dutsen Uhud zinariya ko dinari ma ya ni Allah ya murra alayya salafin wa indi min hushai ce ba zan ji daɗin kwana uku su wuce kwanaki uku su wuce wannan dukiyar na nan a taskace ba me manzo Allah zai da shi cin abinci zai da shi me zai da shi haka suka yi mai shaida yu'ti ata man la yakhsha al Ya yace la rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ya fi sakakkiyar iska ma baiwa ma'ana yanzu iska ta zo tana wuciya me zai tsare ta suka ce manzon Allah ya fi ta kyauta da baiwa ballin azumi ya shi sai ce sai dai illa sai dai abu daya ursiluhu aw arsiluhu lidaini sai dai abinda zan ajiye dan na biya bashi saboda muhimmancin biyan bashi rawahu salihun wa uqailun an zuhuri babu istiqradil ibili yace babin da ke bayanin mutum ya karbi rakumi bashi ya karbo rakumi bashi ko ya saya bashi yaya zai ya halatta ko bai halatta ba ya halatta cinikayya bashi in baka da hali ka karbo bashin ka samu ka biya قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة أخبرنا سلمة بن مكهيل قال سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي أن كربو دقى أبو هريرة تيوا ونمت يازو يكرب باش سور منزل الله صلى الله عليه وسلم يازو بن باش ور منزل الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له شيء أننت يتأول فهم أصحابه sai sahabbai suka razana za su far masa faƙala sai manzo Allah ce da'uhu ku kyale shi fa inna li sahibil haqqi wanda ke da haƙƙi yana da bakin magana ku kyale shi a wata riwaya da man sayyidina Umar ya tashi sai manzo Allah shi a ya Umar wannan tsanani ka akwai inda muke bukata Allahu da abin da yafi cancanta shine ka ce min na tashi na biya shi bashin sa shi ka ce mai shi ma ya sassauta ina zaka taba ganin adalci irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya sai manzo Allah ce a ah, ku kyale shi fa inna li sahibil haqqi maqala wanda yake da haƙƙi yana da bakin magana washtaru lahu ba'iran fa'atuhu ku je ku sai mishi rakumi ku biya shi a wannan riwaya ku je cikin rakumi sadaka ku biya shi a wannan riwaya a je a sayo rakumi a biya shi iyahu wa qalu la najidu illa afdala min sinnihi kace duk rakuman da aka kawo kasuwa yau ba irin nasa duk sun fi nasa ma'ana a ce nasa an sai dubu ɗaya ko rakuman da ke kasuwa yau za su yi dubu biyu ko dubu uku ne gashi ya zo ya gallaza amma manzo Allah mai ce haka suka ce afuwun an zallati hatta ka annahu sawa'un alaihi man yuti wa man yas manzo Allah mai yawan afuwa ne in kai masa kuskure mun gane ko qala ishtaruhu fa'atuhu iyahu ce suka ce ya manzo Allah ai ba irin rakumansa duk abin da ke kasuwa ya fi nasa sai ce ku je ku sai ku biya shi menene fa inna khairakum ahsanukum qada'an ai fiyayyen ku shine wanda ya fi ku kyan biyan bashi banda manzo Allah wai zai yin haka ya zo ya gallaza aka far masa manzo Allah ce ku kyale shi yana da bakin magana saboda yana da haƙi ku je ku biya shi ku je ku kama rakumi ku bashi aka je kuma aka bincika irin rakuman da aka karba a wurin sa babu sai sama da haka ai sai ce gobe ka zo a samu maka irin naka amma sai manzo Allah ce ku je ku bashi ko da ta yi ko yayi dabulin nasa fa inna ahsanakum fa inna khairakum ahsanakum qada'an ai fiyayyanku shine wanda ya fi ku kyautata biyan bashi babu husni taqadi babin da ke bayanin lokacin ya cika ya ce babin da ke bayanin falalan da ke cikin in mutum zai bi waɗanda yake bi bashi yaya zai hulɗa da su mun gane ko mai kuɗi wannan ya saya bashi wannan ya saya bashi wannan ya saya bashi yana da hali wannan ya saya bashi bashi da hali wa yaya yake hulɗa da kowa yace wanda ke da hali din sai a sassauta mashi a kara mashi lokaci wanda ba shi da hali sai ce ku yafe masa in yawa ya gari ya je kasuwa kenan mm. in ya fita kanti ya fita kasuwa ya fita shago ya fita kamfani sai a dudduba sunan naki wani ya zo ya karbi bashi wani ya karbi kwano hudu wani ya karbi sai ya duba ai wani kuma yana da kuɗi ai wani kuma ma'aikaci ne ba albashi sa bai kai ka wani wani yana da kuɗi ya ce gobe ko mako zai kawo ku kara masa mako bi babu damuwa duk sa'an da ya kawo ku karba wani ba shi da hali ku yafe masa ku ce an yafe masa ya je قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال عن كربو دغ حذيفة رضي الله عنه حذيفة اليماني شيني أكي شي صاحب السر ma'abuci sirrin kenan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi nake cewa mutane sun kasance suna tambayar suna tambayar manzon Allah alkhairi ni sharri nake tambayar manzon Allah makhafata an aqa'a fi saboda in na san sharri sai na kauce kad na je na auku na fada a ciki shine manzon Allah ya asiri ya ya faɗa masa wani da wani kada ka yaudaro da addinin su munafukai ne wani da wani mala'ika juriya ce kaza ne wani da kaza kaza duk manzon Allah ya faɗa masa shi ake ce ma sahibus sir Shi ne wata rana shi na Umar ya zo ya ce ya Huzaifa na gan maka da Allah na gama ka da Allah ina cikin waɗanda manzo Allah ya faɗa maka suna cikin <laughs> na Umar idza salaka fajjan salaka shaytanu fajjan ghayra ma'ana sayyidina Umar in ya bi sabon titi shaidan sai ya bi ban fari za su hadu hanya ta raba su na umar zai shiga sabon titi zai gitta shaidan sai can ya yi airport road ko ko banfai ko ko can amma duk da shi sai na umar zai ce ya huzaifa dan Allah ina cikin waɗanda manzon Allah ya ce maka munafikai ya huzaifa ya ce lasta min ba ka ciki amma kada kuma wani ya zo ya tambaye ni an kulle kofa ba ka ciki amma kada kuma wani ya zo ya tambaye ni matsala akwai hatsari ko mai yiwan wani ya zo ya tambaya na uku za ga yana ci eh kuma wanzu Allah ya ce kar a fara ko saboda fitina kar ta tashi ba daɗi wa'yansu tilas ga hakura da su a tafi haka in ka ce sai wannan kowa ya tsanta ba ka samu wanda za ka yi hulɗa da shi Allah sai kuna tafiya kuna tafiya sai wannan ya yi wannan wannan ya kauce wannan ya kwana ba yadda za ka yi sai ka tafi da mutane a haka nan yadda suke mun ga yadda annabi Musa ya fita fama da bani Isra'ila ko mun ga yadda manzo Allah ya tai to wannan Huzaifa an karbo daga Huzaifa yace mata rajulun wani mutum ya mutu faqila lahu sai aka tambaye shi menene aikinka me kake yi qala kuntu sai yace ubayi'un nasa ina ciniki ne sai da sayarwa ina hulɗa da mutane cikin kasuwanci fa atajawwazu anil musi fa'ata fa atajawwazu anil mu'siri wa ukhaffifu anil ina ciniki ne kasuwanci kamfani ne shago ne kasuwa ne sai da sayarwa nake yi wanda yake da hali sai na sassauta masa ya ce ya ce mako mm, bayan mako ɗaya zai kawo a ce ko da mako biyu ne ko karshen wata ne babu komai wanda ya zo ya bashi aka ga bashi da hali a ce je ka karka damu an yafe maka fatajawaza Allah anhu faghfir lahu sai Allah ya ce ku yi masa ku yafe masa ku da kai ku yafe masa abin da yake yi tunda yana yafe ma marasa galihu shi ma a yafe masa jaza'an wifaqa